abin da ya kawo mu nan shine muka kawo muka samu karuwa cikin partin pnds tarayya akwai waɗanda suke cikin partin lumana afirka waɗanda suke cikin amin amin waɗanda suke cikin pgp dubara waɗanda suke cikin sauran parti wanda bai kai ba unhodi su ne suka taru suka ciraye mutane suka ce su ba su boye-boye za su huto su gwada ma duk 'yan kasar niger sun zo cikin wannan parti inmu pnds tarayya farin wannan ne muka taru a nan muka taru a nan muka zo mu gwada musu mu ma mun shi daɗi mu karbe su da hannu biyu-biyu cikin wannan farti kuma za mu gaya musu su kwantar da hankulansu saboda mi saboda wanda ya yi shekara talatin cikin fartin pnds da wanda ya yi yau ya zo mu duka mun zama daya babu wanda ya fi wani duka inkin mu guda a cikin wannan farti ina shin babban Eh, babban farin ciki ne babban shin dadi ne saboda ba ko in ya zo cikin gida sai ya yi kafa guda amma pnds babu wannan pnds in ka zo yau da wanda ya zo shekara talatin dukansu su guda ne mun gaya musu kuma su zo hankalin su kwance saboda farti imu in an ce tarayya masha allahu an ce ku shiga juna ku kama juna komi cikin daji cikin wuya kenan shi yasa aka girka farti inmu kuma farti inmu shi dama na social ne na talakawa ne saboda talakawa saboda tausayi saboda eh, tahiya da al'umma saboda tausayi aka girka wannan farti tun fil azal har muka zo yanzu mu ma mun hara gada. ku kwantar da hankalinku kun zo cikin babban gida inda an san darajar mutum pnds mun san darajar mutum kuma za mu kula da darajar mutum za mu kula da kiman mutum insha allahu ba za ku yi inda kun sani ba insha allahu muna muku godiya godiya musamman za mu muku duk waɗanda suka zo nan allah ubangiji ya maida su cikin gidajensu lafiya waɗanda cikin bisa hanyar zawa ne suka samu hatsari muna roƙon allah allah ya ba su lafiya allah ya tada su allah ya diba mu da idan rahama kwanciyar hankali muna roko cikin kasanmu duk ko'ina allah ya kawo muna kwanciyar hankali cikin kasanmu Allah ya ba so mu nasara Allah ka ɗaukaka kasanmu ka tsare magabatanmu Allah Ubangiji ka tsare 'yan kasa ka ɗaukaka PNDS bisa kan duwani farti haza wasalama